idan har ba a samu ganin ba a dalilin wani wani abin da zai hana mutane ganinsa to za a cika wannan watan Shaban zuwa kwana talatin to shine ƙarshen watan Shaban farkon watan ramadan in ya shigo wannan watan za a yi niyya tun darensa duk wanda bai yi niyya tun daga daren watan ramadana ba to wannan azumin ba zai ishe shi farilla ba man lam yubayyiti siyama fala siyama la haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kuma niyyan nan fa kafin fitowan kafin kafin alfijir za a yi wannan niyyan in an yi niyya kuma za a yi azumi azumin kuma kamar yadda Allah ya shar'anta mana shi a cikin nasin alkur'ani da kuma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za a rike baki ba wai daga ci da sha ba kaɗai har daga dukkan abubuwan da bai dace ba na maganganu ne na sauran abubuwa domin shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda bai bar maganganu ah, na rashin ladabi ko kuma na alkhairi ba yana riba yana namima yana fasikanci yana dai faɗan duk abubuwan da bai dace ba to Allah ba ruwan shi da barin na cinsa da shansa da yake yi na bare su wannan duk aikin banza yake yi haka haka haka hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayyana in ya shigo za a kiyaye wannan watan da ayyuka na alkhairi sadaka ne hakan nan kuma ah, na filfilu ne yawaita karanta alkur'ani yawaita istighfari yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yawaita dai maganganu na alkhairi da za a kaddamar wa musulmai don su kiyaye wannan azumin domin zai yi wannan azumin da za ka yi shi shine na ƙarshe a rayuwarka zai yi shine na ƙarshe a rayuwarka mai yiwuwa ma ba za ka sake ganin watan ramadan ba muddin wanda Allah ya haramta masa alkhairan cikin Ramadana to fa Allah ya haramta masa dukkan alkhairan duniya da lahira domin shi ya Ramadan wata ne dan girmansa abinda zai nuna maka girmansa shine kasancewarsa watan alkur'ani Allah bai ba wa halittu gaba ɗaya ba abinda yake da mafificin daraja abinda yake da isa abinda yake da falala abinda yake da albarka irin alkur'ani ba shi ma yake sallallahu alaihi wasallam babu abin da Allah ya bashi fiye da alqur'ani wannan alqur'ani shi ma an saukar da shi ne a cikin wannan watan ramadana shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون wannan watan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa akwai kofa ta musamman da Allah ya tanadar ga masu yin azumin wannan watan e shine kofan da ake kiransa da kofa ta arrayyan to masu azumi kadai za su shigo daga wannan kofan zuwa gidan aljanna in ya shigo wannan watan duk shaidanan duniya za a rike su duk alkhairan kofofin alkhairan duniya da lahira za a buɗe su haka kuma dukkan abinda zai cutar da musulmai ko masu yin azumi Allah maɗaukakin sarki zai ɗauke su albarkan alƙur'ani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana duk wanda Allah ya haramta masa falalan wannan watan to fa an haramta masa komai don haka in uwa a kiyaye wannan azumi a kiyaye alfarman wannan watan domin aiki a cikinsa ana ninka maka shi haka kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko da umra ka yi shi a cikin wannan watan ramadan yana umran nan tana daidai da hajjin da kai tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a falala a isa hajjin da kai tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su yi daidai da azumi um, za su yi daidai da umran da za ka yi a cikin wannan watan ramadana umratun fi ramadana ta'dilu hijjatan ma'i dan haka in uwa musulmai in watan ne ya shigo ba iya ci da sha kawai za a hana baki da su za a hana baki daga dukkan maganganu da basu dace ba na namima na giba har ma ayyukan da bai dace ba duk za a bar su duk abin da ka gani zai kawo maka zai cutar da azuminka ya kamata ka guje shi a cikin wannan watan na kalle-kalle ne a irin tsirarun 'yan mata da ake nuna su a gidajen TV da sauransu na kuma ayyuka da za su iya karya maka azumi ko a bisa zato duk za a bar su duk za a guje su ba kamar uh, irin sauran mutane da suke ba da bayanin cewa zai yi musulmi mai azumi ya yi takabilin matansa da sauransu wannan to me ya kai ga haka sai su kafa hujja da cewa ma'aiki ma yana yi to an san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yi to amma Aisha ta ce me ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don haka a guji dukkan abubuwan nan da za a ga zai cutar da azumin nan domin shi azumi wata ne shi kaɗai watan da Allah Madaukakin sarki ya zabe shi ga alƙur'ani ya zabe shi ga wannan al'umman har ma aka sanya wata dare da take da falala da alkhairan watanni dubu kamar yadda nasin alkur'ani yake ce mana lailatul qadri khairun min alfi shahr to ba za a samu wannan lailatul qadri din ba sai a cikin wannan wata ta ramadana shi yasa aka shar'anta i'tikafi a cikin wannan watan ramadana aka shar'anta hakan nan a sai dai a ƙarshe dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da watan shawwal goma na shawwal eh, yake itikafi amma dai yawancin itikafi da ake yi ana yin su ne a cikin watan ramadana shi yasa aka sharɗanta wayansu mazhabobi suka yi suka sa sharɗin azumi ga duk mai itikafi amma wayanda suka ce a ba sharɗi bane ba suka tafi da suka kafa hujja da hadisin da sayyidina Umar bin Khattab yake tambayan ma'aiki cewa ya Rasulullahi inni nazartu i'tikafa lailatin fil jahiliyyati afa a'takifu ya Rasulullah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace aufi bi nadhrik to ka gani anan su malamai suka tafi a haka amma jumhurin malamai sun tafi cewa azumi shar'i ne ga i'tikafi wayannan duk abubuwa ne ake so ga mai azumi yayi su kasancewar watan nan wata ce mai albarka shi yasa kana ganin malamai magabata irin su al-imam al-bukhari in watan ramadana ya gabato sai ka gansu dare da rana duk sai an saukar da alkur'ani qur'ani bibbiu ake saukarwa haka al-imam shafi'i radiyallahu anhu in watan ramadana nan ya shigo ba zai wuce ba wannan watan sai ya saukar da qur'ani 60 safe daya yamma daya to haka kuma sauran malamai suke yawaita nafilfilu na alkhairi shi ya yasa na Umar bin Khattab ya shar'anta jam'i a tarawihi ya sanya musu limami ta musamman yake jagoransu a sallah cikin watan ramadana ya haddada musu adadin raka'o'i da za a yi irin raka'a adadinsu ishirin da wani abu haka kuma sayin na usman da ya zo shi ma haka ya kara ya zama eh, ishirin da ya zama kusan talatin haka kuma sai na Ali ibn Abi Talib da ya zo shi ma ya ƙara eh, ya zamanto kusan talatin da sama haka dai malamai suna ƙoƙarin yin ayyukan na alkhairi a cikin wannan watan saboda su yi igtinami su samu riban wannan wata mai albarka Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su samu riban wannan wata mai albarka Allah kuma ya nuna mana watan nan kuma ya nuna mana alkhairansa ya sanya mu cikin waɗanda suka ci ribar wannan wata da za mu gaba yake gabato ya kuma sanya alkhairansa ga musulman duniya gaba ɗaya ya kuma kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu don albarkan wannan wata mai albarka ya saukar da dukkan alkhairai ya kuma ɗauke mana wannan kunci da al'umma musulmai na Najeriya da afrika gaba ɗaya suke fuskanta na eh, tsananin rayuwa don albarkan wannan wata mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. <laughs> Masha Allah.